ga dukkan alamu tsawon jiran ranar komawa gida ga mahajjatan jihar kebbi ya kusan kawo a ƙarshe saboda hukumar azai ta najeriya ta fitar da jadawalin zirga-zirgar rukunin jiragen jihar kebbi domin a kwashe su zuwa gida hukumar ta bayyana haka ne a wani taron da suka yi da jami'an hukumar jin daɗin alhazai ta jihar kebbi alhaji abubakar umar shine daraktan shirye-shirye na hukumar alhazai ta jihar kebbi kuma ya yi mana bayanin matsayar da aka cimma a wurin taron an yi shirin koma gida bayan allah da ranar alhamis za mu samu jirgi biyu za mu fara loda jirgi daya da sahi zuwa marce za mu loda na biyu na koma gida allah da ke kudin ya saka ma hukuma ta zai a zai ta irin taimakawa da an ka yi an ka kara mutanen jihar kabi mutanen jihar masu biyayya ne masu ladabi ne alhaji sani zaro hukuma ya ce tuni kwamitin nasa ya shirya domin soma awon kayan alhazai na jirgi na farko na biyu da na uku domin su aika kayan nasu zuwa gida abinda muke ciki da izinin allah hukuma max air wato kamfanin da ke kula da shirga-shirgar jiragen sama na mahajjitan jihar kebbi sun ba mu jadawali na komawa gida a inda yake za a fara 21 ga wata da izinin allah ranar 21 ga wata muna da jirgi biyu za mu yi jirgi da safe kuma mu yi jirgi da marishi yanzu wannan matakin shi zai kawo ƙarshen zaman jiran da alhazan jihar kebbi ke yi suna zumuɗin komawa gida bayan kammala aikin hajji hamza galadi masu labaran libaci daga makka